running for the office, Speaker of the Eighth House of Representatives. Yakubu Dogara ke alwashin kama turban nasarar zama kakakin majalisar wakilai a taron 'yan majalisar da suka kyamincewa da zaben cikin gida da jam'iyya da ya ba wa Femi Bajabiya Mila nasara. dogara daidai nasarar samun wasu 'yan pdp da ke mara masa baya ya ce zaben cikin majalisa ne kawai ranar talata in allah ya kai mu zai sa ya amince da sakamakon idan har aka samu ba zaman lafiya majalisa ana fada ana zaman kare da kyanwa tofa haka din ba za ta samu ba a bar majalisa su da shugabaninsu idan haka din yayyu kamar yadda shi shugaban ƙasa ya faɗa za a sami majalisar da za ta taimaka mashi wajen sauraya rayuwar mutane kana da ƙwarin gwiwar yawan mutane da za su zaɓe ka don wannan zaɓen na ran talata idan aka kyale kowa ya je baza kolinsa a majalisa bisa ga programs inda da muka fito aikin da za mu yi za a zaɓe mu. 'Yan majalisar irin su Ustaz Yunus da Aminu Shagari na ganin matakin nasu ba wa APC ba ne. Kuma jama'a duniya za su yi mamu dariya yaushe za a yi amai a lashe. Kun ce ba za ku sa baki ba. To me yasa ku zo ku sa baki? Sannan ana fafar gorara na tafiya ce? Ai duk wanda ya fafe ta dole ya sha ruwan da tsaci. Ya kamata in an ba albasa a zamba ba yalo. In an ɗauki wani mukami an kai wani ɓangaren eh, ƙasar nan. ya kamata a duba sauran bangarorin nan guda shida su ma a basu tsaffin 'yan majalisa irin su Abdulrazak Zaki sun zo taron don mara wa dogaran baya da nuna cewa ba su fahimci gaskiyar zargin iza rikicin ta tafawa balewa da ake wa dogaran bane a can baya. Akwai shirance-shirance da aka ɗaɗɗaura akan wannan bawan Allah Yakubu Dogara da ni da na yi faɗa da shi kuma na sha yin faɗa da shi. Amma da ta zo ta bayyana a gare ni kasancewar gurin aikin mu ɗaya sai na fahimci cewa duk abin da ake faɗa sharri ne a kansa. Na cewar shi ɗin nan shi yake sayan makamai yake sawa ake juwa 'yan uwanmu musulmai yankin yankin tafawa balewa ah, da ah, ciwo ainihin wannan yanki kashi saba'in zuwa saba'in da biyar ainihin musulmi ne a wannan yanki in har ya zamanto a ce dogar ba mutumin kirki ba ne ya za a yi kullum mutanen nan su ta faman sa sai na fahimci kawai ainihin maganar siyasa na yaya za a yi a kada shi shi ne kawai dalili da yasa musa sarkin adarar da ada yake jagorantar wata kungiyar da awar kishin majalisa ya ce mutunta matsayin jam'iyya ne mafi ala tun da jam'iyya ce ta zo ta zauna ta ba da wannan shawara din waɗanda suka kaurace da manganu mara daɗi zuwa ga jam'iyya domin pdp ta turo su su zo su zama angulu da kan zabo a cikin mu dole ne mu bi abin da yan Najeriya suka zaba yan Najeriya suka ba APC goyon baya shine sa ta gwamnatin tarayya yanzu dai za a sha ta daga tsakanin dan takarar jam'iyyar Ahmed Lawan a majalisar dattawa da Bukola Saraki a yan naki hakanan sai Femi Bajabiya Mila mai goyon bayan jam'iyya a takarar kakakin wakilai da Yakubu Dogara a bangaren yan naki Nasura da Malika Yamirar Amurka daga Abuja Najeriya